hannunka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأما بعد جماعة masu sauraron mu mu da raka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da a cikin cikinsa muke farawa da sauraron karatun ayoyin ƙur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasiyoyin da ke cikin su da fatan allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira da duniya da lahira amin suma amin Kuma a yau ma kamar yadda kuka saba ji ni ne tijani Malam Lawal da Magaram zan kasance tare da ku daga farko har zuwa karshen shirin na yau da fatan Allah ya sa ku kasance tare da mu. Amin summa amin. Yeah. To Madalla masu sauraro baka mu da sake sadauku kuma zan fara shirin yau ne tare da sauraron ayata 64 a cikin suratul Qasas. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون كما كتشي ku أبو كان tarayyar naku sannan suka kirawo su sai ba su amsa musu ba, suka kuma ga azaba, sai suka riƙa burin ina ma sun kasance shiryayyu. A cikin shirin da ya gabata kun ji cewa a ranar tashin kiyama duk wani abu da aka yi wa shirka zai yi kafirce da ƙaryata shirkar da aka yi masa ma'ana ba zai yarda da shirkar da mushrikai suka yi masa ba. To wannan ayar na cewa, domin a tabbatarwa da mushrikai rauni da kuma ƙasƙancin abubuwan da suka yi wa bauta da shirka da haɗa su da Allah, a wannan rana ta alkiyama za a yi masu magana cewa, Ku kirawo abubuwan bautarku da shirka don su cece ku da tsiratar da ku a wannan rana. Sai ka ji shiru babu mai amsawa tamkar an shibka dussa. kuma babu mai taimaka masu, to ganin haka sai su yi fatar da ma sun amsa kiran annabawa da manzannin Allah da aka aiko musu da kuma aiki da alkhairi don isa ga shiriyar Allah. da sun yi haka da sun samu tsira amma da ba su yi haka ba ga su sun hallaka da shiga wutar jahannama daga muwa da fushin Allah. A cikin wannan ayar zamu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko dai duk wanda ya riƙi wani allah ba Allah ba a wannan duniya a matsayin wanda zai taimaka masa, to lahira ma ya baranta da taimakon Allah. Abu na biyu kuma ranar lahira na ranar takaici da taɓewar masu saɓo ce da nadamar da ba ta da wani amfani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun aya ta 65 zuwa 67 a cikin wannan sura ta ƙasas. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين كتنا kuma ranar da Allah zai kirawo su sannan ya ce, Me kuka amsa wa manzanni da shi ne, sai abubuwan da za su faɗa suka ɓace musu a wannan ranar, sannan kuma su ba sa tambayar juna, to amma wanda ya tuba ya ba da gaskiya kuma ya yi aiki nagari, to ana ƙaunar ya zama cikin marabota. Waɗannan ayoyi ci gaban ayoyin da suka gabata ne da ke bayani kan mu a ranar tashin kiyama da kuma waɗanda suka yi shirka da irin tambayoyin da ake yi masu da kasa ba da amsa da yadda suka samu kansu cikin kunci da yin nadamar da ba ta da wani amfani inda Aka ci gaba da tambayar su cewa, Me kuka amsa kan kiran shiriyar da annabawa da manzanni suka yi maku? shin manzanni da aka turo maku ba su kira ku ba zuwa ga kaɗaita Allah da bauta da aikata ayyukan alheri, to me kuka amsa musu? Abu ne a fili mushrikai ba su da wata amsa ga waɗannan tambayoyi. domin idan suka ce sun amsa kiran manzanni da annabawan Allah da yin imani wannan ƙarya ce a fili su kansu sun sani kuma a wannan rana ta hisabi zai yi wuya su faɗi hakan idan kuma suka ce sun ƙaryata su da ce masu masu sihiri da bokaye wasu ma cewa suka yi suna da taɓuwar hankali da yin fito-na-fito da su tamkar sun yanka wuyansu ne da kansu da kansu da kuma furtawa da bakinsu kuma ba makawa azabar Allah za ta raske su ba da wata-wata ba. Babu wata amsa da za su bayar da za ta gamsar da alƙali da za ta kuma kuɓutar da su daga faɗawa azaba da kuma fushin Allah, domin kuwa Allah shi ne alƙali a wannan kotu ta ranar tashin ƙiyama ko samun sauƙi da yafe musu. Kuma babbar matsalar ita ce ba za su iya yin shawara da junansu ba, balantana hakan ya taimaka mu junansu samun amsar da ta dace da wannan tambaya da Allah ya yi musu. Ci gaban ayar na cewa a wannan hanya, babu hanya ko ƙofar samun sauƙi da tsira, alhali a rayuwar duniya suna da dukkan damar da za su iya samun tsira da yin tuba da yin imani da manzanni da annabawan Allah, da kuma aikata ayyukan alkhairi da za su kai su ga kasancewa cikin mutanen kirki masu sa'ada da kuma ma'abuta gaskiya duniya da lahira. waɗanda suka rabauta da gidan aljanna amma ga shi yau sun samu kansu su mushrikai cikin kumci da kuma shiga wutar jahannama wa iyazu billah a cikin wannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa hudu kamar haka na farko masu shirka a ranar hisabi ranar tashin kiyama ba su da wata amsa da za su ba wa Allah kan shirka da suka yi ko karyata manzannin Allah alaihi Abu na biyu a ranar tashin ƙiyama babu wani da yake sauraron ɗan uwansa ko samun labari ko kai Wani irin hali kake ciki kowa ta kansa yake illa adalcin Allah da zai kasance a wannan kotun. Na uku kuma a musulunci a kullum ƙofa a buɗe take ga mushirikai da kafirai kuma hanyar ita ce ta tuba da neman gafarar Allah, kuma hakan lamarin da ake bukata da zai kai su ga samun tsira, amma duk wani mai saɓo da ya gurɓata rayuwarsa ya kasa tuba, to fa zai gamu da fushin Allah a gobe ƙiyama. abu na hudu kuwa mutane masu gaskiya su ne masu aikata alkhairi da nisanta kansu da aikata ɓanna a kullum. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله Da ƙarshe kuma za mu saurari karatun aya ta 68 da kuma 69 a cikin wannan sura ta ƙasas. وربك يخلق ما يشاء يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما kuma Ubangijinka yana halittar abin da yake so, yana kuma zaɓar abin da yake so, ba su suke da zaɓi ba. Tsarki ya tabbata ga Allah, ya kuma ɗaukaka daga abin da kuke tara shi da shi. kuma Ubangijinka ya san abin da zukatansu suke ɓoyewa da kuma abin da suke bayyanawa. Waɗannan ayoyi kusan na ƙarshe ne a cikin wannan sura da ke magana kan irin tambayoyin da za a yi wa mushrikai a ranar tashin kiyama da kuma yadda za su kasa bayar da amsa musamman tambayar su ko sun bayar da wata gudunmuwa wajen halittar halittu. ne da tafiyar da lamuransu da cewa Allah shi ne mai iko da zartar da duk abin da ya ga dama a na halitta da tafiyar da lamuran halittu baki ɗaya da kuma kawo mana shari'ar da dokoki da ya ga dama babu wani da zai iya masu katsalanda ko shishigi kan hakan kuma shi ne ya halicci mutum cikin ‘yanci ba tare da wani ya tsoma baki ba ko kuma ya ba da wata dama da kuma gudummawa kuma ko ya rusa wannan ‘yanci da Allah ya bamu kuma wannan ‘yanci ba yana nufin cewa mutum ya rusa ‘yanci da kuma iradar Allah ba, illa iyaka an ba shi ‘yancin zaben aikin da ya ga dama ya aikata, amma irada da ‘yanci mafi karfi shine na Allah Maɗaukakin Sarki da yake saman kowane ‘yanci da kuma irada da karfi na kowane abu. saboda dukkan halittun zaɓinsu yana ƙarƙashin iko da kuma zaɓin Allah ne, haka uwa uba a lamari da ya shafi halitta da tafiyar da lamarinta ba a yi ba kuma ba za a yi ba a nan gaba wani ya yi katsalandar a cikin wannan lamari kamar yadda aya ta 36 a cikin suratul ahzab ke cewa babu wani mutum mumuni ko mace mumuna da yake da zaɓi ya aikata wani abu saɓanin hukuncin da Allah ya zartar da kuma manzansa. A cikin wani ayar za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka, na farko dai halittar komi da tafiyar da lamuransu har ila yau sanya dokoki da zaɓar annabawa da manzanni da shugabanni adalai duk suna hannun Allah maɗaukakin sarki da kuma ikonsa. na biyu kuma duk wanda zai bijire wa dokokin Allah da zaɓar dokokin da wani mutum ya ƙirƙiro tamkar ya yi shirka da Allah ne da kuma lamarin da yake ɓanci dokokin Allah duk a barwa Allah ka yi masa shishige cikin lamarinsa. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin da yau saboda lokacin da aka ɗeba ma shirin ya kawo ƙarshe don haka a madadin dukkan waɗanda suka taimaka mini a cikin wannan shiri ni tijani malam da magaram da na shirya na gabatar na cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.